أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara mika godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana haduwa don ci gaba da ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan unguwa ta Bongo da ke cikin garin Son a cikin wannan littafi na muwaɗa ta imamu malik rahimahullahu ta'ala wanda yau muna sha ɗaya ga watan rajab muna sha ɗaya ga watan rajab wanda shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara mun kwana a ƙarshen kitabu hukuki sala kitab na ɗaya wanda yau kuma za mu tashi a kan kitab na biyu shine kitabun fahara da yawa mawallafa sukan fara da kitabun baharati imamu malik ya zaɓi ya fara da lokaci lura da shi yana ga ai lokaci shi ne ke gaba. Idan lokaci bai yi ba, ba a tsarkin, ma'ana lokaci ya zo sannan kuma a gane me za a yi, a gane lokacin abun, sannan kuma a ga me za a yi a wannan lokacin. Sallar azahar Wani lokaci ake yin ta? lokacin ya yi eto eh, me za a yi a wajen sannan sai ya biyo baya. Kitabu Tahara yana da fasulla, kamar yadda kitabu yoko yake da fasulla. Fasali na farko zai nuna mana yanda ake yin alwala. duk ibadar da ɗan adam zai yi tsarki sai in ya shiga ciki kafin ibadar take inganta. Sannan tsarki nau'i biyu ne, tsarki na zahiri da kuma tsarki wanda yake na ba'ini idan da mutum zai samu tsarki na zahiri baɗininsa ba tsarki, da idan ma ya zama mai ibada ba ingantatta ba ce. Idan kuma da tinƙabo yake da tsarkin ne, sai ya zama na yaki ya yi na zahiri nan ma bai cika ba. Lalle ne ya zama ciki da waje kana da tsarki zuciyarka ka tsarkake ta. Gabobinka kuma sai ka tsarkake su. To, a nan ne tsarkinka yake cika, amma don mutum yana da tsarki a waje zuciyarsa kuma ba ta tsarkaka ba. Bai samu ingantaccen yanayin da har idan ya yi ibada ga Allah zai karba ba, Allahu ta'ala bayyibun, la ya illa bayyiban. don Allah mai tsarki ne kuma bai karɓar abu daga inda ba tsarki ba, sai in abin ya fito daga wajen tsarki. Allah muke roƙo ya datar da mu. Babu awwal babi na farko fi kitabin tsaharati al'amalu fil wudu aiki cikin alwala. حديثي نتلا تندبيو حدثني يحيى عن مالك عن أمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه أو على يده فأبرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا أو ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم مسح راسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى مكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه wannan hadisi ya nuna mana alwala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da ainihin wata tangarda ba shi Yahaya wato shi wannan hadisi da aka samu daga Yahaya a Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini shi Amr ibn Yahya al-Mazini ya samu wannan bayani ko wannan suwa an abihi daga mahaifinsa annahu qala li Abdullah ibn Zayd ya gaya wa Abdullah ibn Zayd ibn Asim wa huwa jaddu Amr ibn Yahya shi Abdullahi na shi Abdullahi kaka ne wato kaka yake ga Amr ibn Yahya almazi mazini sai dai Imamu Malik ne ya kawo shi akan cewa kaka ne amma babban ka wato babban babansa ne shi sa sai ya kira shi kakansa ina ce ba kaka ba ne? kaka ne wa huwa jaddu abihi wa huwa ammu abihi sun ce babban babansa ne shi ya kira shi da kakansa to shi kuma sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma wannan tabi ne a lokacin kuma ya zama dattijo ya tsufa sosai. Wa kana min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam. Ya kasance yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa sai yace ce mata hal tattabi wa an turiyani kaifa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam ya Shi jikan kenan. yake tambayar kakansa, ko za ka iya nuna mini yanda manzon Allah sallallahu Alaihi wa wasallam yake yin alwala. Inda kai ka yi zamani da shi, duk da dai yanzu ka tsufa ko za ka iya, duk da tsufanka ɗin kana iya tunawa za ka iya nuna mini, shi yasa ya kawo hal tas bai ce kai tsaye nuna mun ba. don bai kamata in takura maka ba ko zai yiwu kana iyawa ka nuna min yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin alwala فقال عبد الله بن زيد ابن العاصم نعم sai wannan bawan Allah Abdullahi ya ce da shi na'am zan iya fada abi in sai ce a kawo ruwan alwala idan aka ce alwado ana nufin ruwan alwalar alwudu'u shine alwalar fa afraga ala yadihi da aka kawo sai ya karkata ya zuba akan hannunsa fagasala yadaihi marrataini marrataini sai ya wanke hannayensa sau biyu. Wannan wanki, wanki da ake yi ne kafin soma alwala, wanda ake wanke hannu iya tafi iya wuyan hannu, kafin a soma hannun cikin ƙwaryar da ruwan alwala ke ciki. Ina fata an gane, ya karkata don kada ya tsoma hannun mai yiwuwa hannunsa din yana da ya tattaba wasu abubuwa kar ya soma shi kai tsaye ya gurɓata ruwan. To sai ya karkata tukunna ya wanke hannayen nasa sau biyu shine marrataini marrataini. Summa tamadmada wastan shaq haka ne ko wastan sara salatan sannan sai ya kurkura bakinsa sannan kuma ya fyace ba a fyacewa sai an shaƙa ko shi yasa ya ce kawai wasta tsara ma'ana ya shaƙa ruwa ya fyace talatan sau uku sun magatala wajihahu talatan sannan ya wanke fuskarsa sau uku summa gasala yadaihi marrataini marrataini sannan ya sake dawowa ya wanke hannayensa sau biyu ilal mifaqaini zuwa gwiwar hannu wannan wanki ne wankin da malamai suka ce na farilla ko domin shine wanda Alƙur'ani ya ambata فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق To ya zuba ruwa ya wanke hannayensa sau biyu har zuwa gwiwar hannu sun mamata a ra'asahu sannan ya shafa kansa, biya daihi da hannayen nasa duka biyu. Wannan ya nuna kenan ya shafa kan da hannu biyu haka, ko? bihi ma wa adbara ya fara daga goshinsa haka wa adbara sai yayi baya da su bada bi muqaddami rasihi ya fara da mafarin kansa goshi summa bihi ma ila qafahu sannan ya tafi da hannayen nasa zuwa ƙeyarsa bayan kansa kenan. Sun marar da huma sannan ya sake dawo da su hatta raja ilal makanin zai bada aminku, sai da ya dawo filin da ya soma shafar da shi, mana sai da ya dawo da su gaban koshinsa, sun magasala rijilaihi sannan sai ya wanke ƙafafuwansa biyu. Me ya rage alwara eh ya gama da alwala duka a wannan hadisi duk abin da kaga malamai sun yi ta kacancanawa a ƙarƙashin wannan hadisi alwala ta zo da ruwayoyi akwai ruwayar da ta zo marratan marratan an wanke sau ɗaya ba mamaki wata rana in kaga wani yana alwala ya wanke fuskarsa sau ɗaya ko hannuwansa sau ɗaya sai ka ce wannan bai yi alwala ba ka yi garaje matukar wankin ya yi kyau ya yi akwai ruwayar da ta nuna wanki ɗaɗɗaya akwai ruwayar da ta nuna wanki biyu akwai ruwayar da ta nuna wanki uku uku akwai ruwayar da ta ainihin tuɗanya wani wuri an wanke sau ɗaya wani wuri an wanke sau biyu wani kuma uku an gane ko shi yasa ake son mutum ya binciki ilimi kafin ya ce babu abu ana ganewa ko yauwa idan ka san fuska ɗaya to kar ka ɗauka shi kenan iya nan ne kawai abun ya tsaya amma idan da mutum zai wanke sau ɗaya matuƙar bai wanku ba ba za ka dogara da cewa akwai ruwaya mai wanki ɗaya ai sai ka ƙara tukunna ya zama biyu kuma don ka yi biyun matukar bai gama gamewa ba, har yanzu tamkar ba yi ko ɗaya ba, ba za ka kafa hujja da ruwa yadda ta ce an wanke sau biyu. Haka kuma idan da za ka yi sau uku ma matukar wani wuri bai samu ruwa ba, har yanzu tamkar ba yi ko ɗaya ba kake, duk da ka yi uku. An gane ko, amma idan da wanki na farko ya game, sai ka taƙaita a nan ya yi, idan da za ka yi biyu in ya game, yayi idan da za ka yi uku in ya game yayi idan ka ƙara hudu ka yi bidiya an gane wannan ko idan ka ƙara hudu bidiya ne ba a ruwaya da ta ƙara sama da sau uku kamar yadda malamai suka tafi a kai ina fata an gane to kun ga anan yace masa zaka iya nuna mini yanda alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cikin ladabi ya ce masa iya eh, a kawo ruwa, domin ya nuna masa alwalar a aikace, maimakon ya ce masa iya eh, ga yadda yake ga yake sai ce a kawo ruwa, don cewa yi ko za ka nuna mini, kaga zai iya nuna masa ko ba ruwa ya ce in ka zo ka wanke nan, ka yi nan, ka kurkura baki, ka yi haka, ka shaka ka yi haka, ka shafa, ka yi haka, ka wanke zai iya, to amma sai da ya a kawo ruwa. don ya nuna masa hatta ruwan idan ya zo akwai bidi'a a cikin sha'anin ruwan kansa. Domin idan mutum yana alwala yana facancala ruwa bidi'a ne, barnar ruwa a alwala da yawa bidi'a ce. Sannan kuma hatta ƙwariyar alwalar ana da buƙatar inda za a aje ta lisahalit tanawu don ya zama ya yi sauƙin yadda za a yi amfani da ruwan. sannan kuma don ya dace da sunna mutum zai aje ta ta gefen dama ne sannan kafin nan ba zai tsoma hannunsa cikin ruwan ba don kar ya gurɓata ruwan da datti sai ya karkata ya wanke hannuwansa tukunna iya wuyan hannun kafin sai ya ci gaba da tsoma hannun dama yana ɗebo ruwan yana kaiwa wa gabar da shari'a ta ce a wanke an gane wannan ko to shi yasa shi wannan bawan Allah Abdullahi ya ce a kawo ruwa da aka kawo ruwa ya wanke hannuwa sai ya wuyan hannu kamar yanda mai alwala ya kamata ya yi to yanzu abin alwalarmu ba buɗaɗɗe ba ne yawanci ko dai daga kan famfo ne za mu ci gaba da alwalar ko kuma daga bakin buta ne za mu rika alwalar to ya halatta kawai daga zuwa ka ɗebo ruwa ka buɗe ruwan kawai ya shiga hannunka sai ka kai baki a to ai har yanzu bai yi ba hannun me yasa aka ce a tsaftace shi shi kansa yana da buƙatar tsafta kafin ka yi amfani da abin da ya taɓa sai ka wanke shi tukunna kafin ka ɗebi ruwan da za ka kurkura bakinka da shi sannan ka ɗebi ruwan da za ka shaƙa ruwa da shi wajen shaƙa ruwa da kurkurar baki. Kaga yace summa tamazamaza wastan tsara talatan sau uku, kamar yadda za mu ji ƙarin bayani, zai yiwu kowane shaƙa da ruwansa, zai iya yiwuwa kuma ka ɗebo ruwan ka rika shaƙawa kana fyacewa kana shaƙawa kana fyacewa har ukun ya ƙare. Haka kurkurar bakin za ka iya yin shi da ka kaɗaita kowane kurkura da ruwansa, kana iya kuma taƙaita shi da kamfatar ruwa ɗaya. Ina fata an gane, to wannan ƙa'ida ce wanda mutum idan zai yi kowane nau'i za ka ɗauka a gefen alwala ko sallah ko ma wace irin gaba ta ibada ka harari sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin ka aikata Allah ya datar da mu sannan sai yace sun magatala wajhahu sannan sai wanke fuskarsa to anan lura da wanke fuska daga nan ne yanzu inda aka soma alwala kamar yadda Allah ya ce za kuntum ila salati faghsilu wujuhakum domin Allah ya ce in kun tashi za ku yi sallah ku fara wanke fuskokinku waɗancan abubuwa na farko gaba ɗayan su adabul wudu'i ne dubba ne na alwala tukuna to yanzu fuskan nan da ka fara wankewa yanzu daga nan ne farilla alwala ta soma yanzu ka fara bin wajibi domin shi Allah ne yake ku yi fagsilu wujuhaku ku wanke fuskokinku to inda malamai suka samu kilafa shin kurkurar baki wajibi ne kamar yadda wanke fuska yake wajibi shakar ruwa a hanci a ce shi ma wajibi ne kamar yadda wanke fuska yake wajibi wayansu suka tafi akan sunna ce wajiba wayansu suka tafi akan sunna ce mustahabbiya waɗanda suka tafi akan sunna ce wajiba lura da duk alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kurkure bakinsa sai kuma ya shaƙa ruwa sannan suka ce to ai baki da hanci duk a ina suke a fuska suke sannan Allah ya ce wuju wujuhakum ku wanke fuskokinku don haka ashe umurni ne daga Allah ku wanke fuskokinku bakinku a fuska yake ku a fuska yake to amma wa'anda suka tafi akan cewa a'a baya cikin wajibi kamar yanda wanke fuska yake wajibi domin shi fuska zahirinta ake dubawa bayan bakin ne wajibi a wanki bayan hancin ne wajibi a wanki amma shaƙa ruwa cikin hancin da sa ruwa cikin bakin a kurkure wannan sunna ce ta karantar adab ne yana daga cikin tsafta na alwala a kurkura bakinka ko da akwai wani ɗan yami-yami ya fita ka shaƙa ruwa a hancinka ko da akwai wani datti-datti ka wanke shi don za ka tinkari ganawa da Ubangiji. An gane ko? Don haka suka ce, sunna ce. Sannan kuma amma wa'yansu suka ce ba, domin umarni na hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, idan ɗayan ku zai yi alwala, to ya tabbatar da ya shaƙa ruwa a hancinsa ya kurzar. Suka ce, to wajibi ne amma a sunnance. sunna ce wajiba an gane wannan ko amma wajibi ne a alwala abin nan a alwalar wanka ko kuma a wanka ka shaƙa ruwa a ka. da kurkurar barki wannan a alwa a wankan janaba wajibi ne amma a alwala sun tafi akan cewa sunna ce Allah ya dace da mu to wajen shafar kai wajen wanke hannu kai na farilla da yace fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi amsu ila almarafiqi ko wa aydiyakum ila almarafiqi wanke hannayen ku ya gwiwar hannu to waɗansu suka ce a shigar da gwiwar ciki kamar imamu malik lalle idan zaka yi alwala ka tabbatar da gwiwar hannunka ta shiga cikin abin da za ka wanke wayansu kuma suka ce nan ne iyaka don Allah cewa ya iya nan ilal marafiki To amma wayanda suka tafi akan cewa hashi kamar su sauran malamai sun tafi akan cewa a sa shi ciki don a huta daga zargi. Don aka ce iyaka to zai iya yiwuwa ka rage zai iya yiwuwa ka ƙara. Ka shigar da shi ciki kawai ka huta. To amma wayan suka ce ilal marafiki iya gwiwar hannu ne ake bari ba a wanke ba ta sama. An gane ko? ta sama iya inda ba za ka wanke ba iya gwiwar hannu ta nan ƙasa kuma daga daga yatsunka har zuwa gwiwar hannu ciki duka wanke wannan shine inda imamu malik ya tafi akan cewa alwala sai an shigar da gwiwar hannu ciki don me don ɗebe shakkar ko na cika farilla ko ban cika ba don Allah cewa ya ilal marati'i har zuwa gwiwar hannu to Allah ya datar da mu to wajen shafar kai Allah kan cewa ya wamsa hubi ru'usikum ku shafi kawunan. Akwai wanda suka tafi akan cewa in ka shafe shi ko ta yaya yayi, domin an kasa abun har kusan kashi goma sha ɗaya, amma dukka ba wanda ya fi inganci wanda aka fi rinjayarwa kamar a shafi kan gaba ɗaya. Kaga hadisin nan ma ya nuna mana alamar kan gaba ɗaya ake shafa tun da an sa hannu biyu don su rungume kan an gane ko domin haka ya nuna mana anan ya sa hannayensa guda biyu gaba ɗayansu sai ya shafa kansa sai ya fara daga gaban goshinsa har zuwa ƙarshen ƙeyarsa ya sake dawo da su daga inda ya soma ya nuna kan duka ne ko rabi ya nuna duka to a cikin wayannan kilafat ɗin gaba ɗaya an firin ya da a shafa kan gaba ɗaya domin duk mutumin da ya shafa kansa gaba ɗaya a alwala shi baya cikin wanda za a zarga amma wanda ya kwakule ko ya shafi kaɗan don akwai wanda ya ce ma in dai ka taɓa gashi ko kaɗan ne in ka taɓa gashi ko ƙwaya ɗaya ne akwai wanda ya ce ai yayi ka shafa kai to amma yanzu wannan ya fita daga shakku ba wanda zai fita daga shakku kamar wanda ya shafe kan gaba ɗaya, don Allah cewa ya wamsa ku shafi ru'usa kun kawunan to tunda an ce a shafe kawunan nan ya kamata ka shafe kan gaba daya kuma ka koyi yaya ake shafar sai ka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan zaka fara shafar kan daga goshi ka tafi da shi zuwa keya sannan ka sake dawo da shi daga inda ka soma ba za ka fara daga gefen kunnen dama ka tafi na hagu ka sake dawowa kunnen dama ba ba za ka faro daga kiyar ka ba ka dawo goshi ka sake koma ba baya ba ba za ka ɗan ɗaga hular ka ka sa yatsun ka ciki ka fabulo ka taɓa fatar kanka ba kamar yadda za a ga wasu gayu su ne to babu ma wanda aka bar shi a baya cikin kilafatin gaba ɗaya babu wanda aka ce a kwakuli kai wani haka za ka ga yayi sai ya ɗan haka sai ya mai da ka sai ya ɗora kawai to yanzu wannan shafa ya ko ku kwakula ya kwakula ya kuma ba a ce a kwakula ba, da shi gara wanda ya haka. To ya aka ce, me kake yi ne ina shafa kai na ne, bai shafa kan ba? To amma wannan sai aka yi haka, me kake yi ina shafa kai ce ya kake, kana susa ne, kana kwakula kanka ne, don bai yi kama da shafa ba. don ko kanka ya zo ya same ka kana zaune sai ya rika kwakulo maka ciki za ka ce ya kake shafa mun kai ya za ka ce masa ya kake kwakulan mun kai to kaga wannan bai shafi kansa ba kwata-kwata bai yi alwala ba amma idan da shafawa ya yi to ya tafi tare da waɗansu sai dai shi kansa yana cikin wata ‘yar tambaya amma wanda ya shafe kan gaba ɗaya ya fi kowa fita daga ainihin shakka Allah ya taimake mu sai wankin ko. a sun magasala rijilai sai ya wanke hannayensa abin nan ƙafafuwansa to kaga shi shari'a a gefen hannu sai aka ba hannaye shari'a nau'i biyu idan yankawa za a yi iya tafin hannu ne iya farillar yanka idan alwala ne kuma iya gwiwar hannu to haka kuma a ƙafafu iya inda aka ce alwala ta tsaya iya nan ne ake yankewa in za a yanke an gane wannan in shari'a ta kaddara a yanke kafa to daga iya idan sawun nan ne haka kuma a alwala iya nan ne alwalar za ta tsaya an gane wannan to Allah ya taimake mu ya gane حدثني عن مالك عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء kaga wannan shi yasa malamai suka ce shaƙa ruwa wajibi ne a sunna sunna ce wajiba domin umurni yana yanke hukuncin wajibci duk abin da Allah ya ce to ya zama dole manzo Allah ce ku yi ya zama wajibi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da zai yi alwala daga cikin ku to fal to ya tabbatar da ya sanya fi fihi a cikin hancin sama a ruwa kar ka yi alwala ka tafi baka shaka ruwa ba ka bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa yunsir sannan ya fyato shi bayan ka sa shi sannan ka fitar da shi domin ya zama wanki ga kaishon ɗinka. Wa manista jimara wanda kuma zai yi istijimari falyutir to ya yi shi wutiri. Istijimar eh, shi ne mutum idan ya yi bawali ko ba haya, ana da buƙatar ya share ko wannan sharewar ita ke kira istijma ko ma da wani abu za ka goge ya zama wutiri za ka yi shi Wutiri daga ɗaya uku biyar bakwai tara shi ake kira witiri amma in ya zama biyu hudu shida takwas goma sunansa shafa'i an gane ko amma idan aka kirga abu sai aka tar da ɗaya zama mara bai da ɗan uwa to sunan abun wutiri to idan za ka goge kar ka goge sau biyu ko sau hudu ko sau shida ko sau takwas ko sau goma a ka goge sau ɗaya ingantacce in ya ya tsarkakar ko sau uku ko sau biyar ko sau bakwai an gane wannan to shi ake kira wutiri sannan sai ka kawo ruwa sai ka bida kamar yanzu wanda suke da gatan ba wani bayan ɗakuna ginannu gyararru suna aje toilet paper ko irin ɗangamman yadin da aka yi don goge ba baya goge fitsari za ka ɗan warware ka ga sai ka goge da shi to in ka yaga ka goge sai ka dada yagar wani ka goge sai ka ƙara na uku shikenan an gane ko kar ka yi shi biyu ko hudu in kai haka ba kai koyi da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka saba wa wajibi domin umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce wajiba kai wutirin domin wannan tsarkin idan da ba ruwa kwata-kwata sai wannan kawai kai yi, yanzu ana kiranka mai tsarki amma idan da akwai ruwa ba sai ka ƙara da ruwa to yi tsarki wanda yake cike da kamala kamar irin tsarkin mutanen uba wanda annabi sallallahu alaihi yake tambayar su wani irin abu ne kake kuke yi haka har Allah ya yabe ku ya ce muku yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina yace muna yin tsarki da ainihin goge mu goge sannan mu kawo ruwa mu wanke mu a cikin mu babu mai gogewa ya bari kawai ba tare da ya ƙara da ruwa ba yace to wannan shi yasa Allah ya yabe ku an gane ko a وحدثني عن مالك ne ko عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فليستغفر ومن استجمر فليوتر kaga wannan hadisi na Abu Huraira shi ma ya tabbatar mana cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da zai yi alwala man tawadda duk wanda ya zo yin alwala falyastafir to ya shaka ruwa wa man jimara wanda kuma zai goge da abun gogewa ko dusi ne goge ne eh, tsargagiyar eh, ah, totuwar kara ne ko ma menene dole sai fadin ne falyutir to kayi shi wutiri kar kayi shi shafa'i wa qala yahya samitu malikan yaqul naji imamu malik yana cewa fi rajulin yatamadmadu wa yastanfiru min gharfatin wahidatin innahu la ba'sa bi dhalik naji imamu malik yana magana an tuhume shi ne game da alwalar da mutum yayi da ya tashi zai shaka ruwa sai ya shaka ruwan da kamfata daya ya kurkura bakinsa da kamfata ɗaya ko yayi shine sai yace eh samitu malikan yaqulu Nadi malik yana cewa fi rajulin yatamarmadu cikin sha'anin mutumin da ya zo yana alwala wa yastansiru yana fyace ruwa min garfatin wahidatin daga kamfatar ruwa ɗaya. ya kurkura bakinsa da shi ya shaƙa ruwa ya fyace da shi innahu la ba'sa bi Imamu Malik ya ce babu wani aibi da ya samu alwalarsa don ya yi haka. An gane wannan? kenan ya halatta mutum ya kurkura baki da kowa ya shaka ruwa kuma ya bari a haka ya halatta alwalarsa ba abin da ya rage masa ita sai dai kamalar alwala ɗin mutum ya yi kamar yanda wancan hadisin ya karanta an gane ko to yaya idan laruri ya sa ka yi hakan fa da kan fata ɗaya ka kurkura baki ka shaka ruwa imamu mali ya ce la ba ta bi zalika babu wani aibi da ya samu alwararka don yin hakan Allah ya taimake mu wa haddathani an malik annahu balagahu anna abdurrahman ibn abi bakr kaga yana daga cikin wanda ake ce da shi balagatin Imam malik wanda yake cewa balagani wanda shi bai ambaci waye ya kawo masa labarin ba abdullahi dan umar sahabi ne kaga ya kamata da a ce akwai wanda zai ji daga shi Abdullahi dan Abubakar sannan shi ya ba wannan labari sannan har labarin ya iso wajen Imam Malik to amma sai yace balagani labari ingantacce ya same ni ba sai na ambata muku waye ba domin sika ni Imam Malik yace a أن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر قد ka san Aisha ‘yar uwarsa ce, tunda mahaifinsu ɗaya, ya shiga wajen Aisha zaujin Nabiyyi sallallahu Alaihi wasallam yau mamata Sa'ad ibn Abi Waqqas babban rana, ranar rasuwar Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sai Abdurrahman ya shiga ɗakin gefen yankin Aisha, domin ya samu ruwa ya yi alwala, a zo a yi salatul janaba. don sallar jana'iza na Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin ‘yan aljanna. To, a nan tun da alwala zai yi, kuma ya zo wajen ‘yan uwarsa, yayarsa, faƙalat lahu sai Aisha ta ce da shi, Abdurrahman tsaya, me za ka yi ya ce alwala? Ya ce, Ya Abdurrahman, asbigil wudu'a. kar ka yi alwala faca-faca, ka tabbatar da ka inganta alwalarka. Fa'inni, su sahabbai idan suka gaya maka abu sai in suna da dalili daga manzon Allah, sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam. Sai ta ce, fa'inni sami'tu Rasulallahi, sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ya domin na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam yana cewa, wailul lil aqabi minan nar kaiton kwarin azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin diddige a alwalarsu, ma'ana suke barin lam'a. Mutum ya zo saboda sauri, wani wuri tsakanin yatsa da yatsa bai majika ba, ƙarƙashin tafin hannunsa bai san ma ruwa ya zo ba, kwarmin ɗagarar ƙafarsa wani wuri gashi nan farisar ruwa bai taɓa ba, a fuskar sama wani wuri bai iso ba, daga fuskar faɗin fuska kuma an ce daga kunne zuwa kunne ko wani bai isowa kunna to wannan ana kiransa aqam lam'a to duk mutumin da yake barin lam'a naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wuta ake karasa wanke ku yanzu kai ka rage wuri in kaɗan ne za a ɗan maka ina irin wutar waldan nan da take fesowa sai a ɗan matsa jahannama ta ɗan feso sai ta ƙara tsawon kibo. Wayo daɗi ko? Eh? Wayo zafi. To ashe ko tun da akwai zafi ya kamata karka yadda ka bar wa wuta ragowa. To yaya in a fuska ne, haka ba za a feso ta ta balbale gurin madadin ka wanke da ruwa kana sauri sai aka ce da wutar jahannama za a ƙara ƙarasa wanke shi. Haka in a ƙafa ne, duk inda ka san filin farilla ne ka tabbatar da ruwa ya taba gurin ka goge shi ka ji Abdulrahman yace naji to shikenan sai ya fito shi kuma gashi nake yake karantar da mu wannan hadisi Allah ya saka wa wayannan bayin Allah da alkhairi me kake zamani sau nawa kake gani a sahu wani yana sallah ya kaga gashi nan ga wani wuri farisol dama ga ainihin jikinmu da yake da akwai haske daga zarar ruwa bai taba wani wuri ba za ka gane yanzu akwai wanda ko ya yi lam'a ba za ka gane ba don shi ba jikinsa ko da yaushe sumul yake to amma irin kafa ta kafa kafa in dai ruwa bai taba wani wuri ba za a gane ko wasu yara ne ku je kun yi sallah duk mun yi sallah amma kun yi alwala kuwa wallahi mun yi ku zo mu gani sai kowa aka duba dai ga ɗaya fari sol kafar aka ce kai ya kake baka Allah ce wallahi na ce to dubu kafa ba ya ce wallahi baba na manta ne shi ba shi da kansa da ya dubi kabar ya dubi na sauran ya ce ne eh, wallahi baba na manta ne ashe ban yi ba to kaga wani daga zarar bai yi alwar ba za a gane daga zarar kuma ruwa bai taba wani wurin ba za a gane to wannan farin da ka bari ruwa bai taba ba da jahannama za a ƙara sa wanke shi sai dai in ka tuba nan gaba kuma kar ka ƙara Allah ya kare mu shi yasa ta ce da shi isbagil wudu ka kyautata Na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wailul lil aqabi minan nari kalmar azaba azaba ta tabbata ga masu barin lam'a a wajen alwalarsu wa haddathani an malikin an yahya ibn muhammadin ibn qahlan ibn qahla ko عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب wannan shi kuma hadisi ne da ya dangana zuwa ga Amir Mumini kuma Ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace anna aba anna abahu haddathahu annahu sami'a Umar ibn al-Khattab yatawaddau bil ma' Umar ibn al-Khattab yakan yi alwala da ruwa lima ta da izali saboda abin da kan fita a ƙarƙashin sa. Duk abin da ya fita bawali ne, hutu ne, ba haya ne, mazi ne, wadi ne, idan har ya fita to alwala ta kama. Umar ibn al-Khattab yana sake alwala saboda abin da ya fita ƙarƙashin saninsa. Kala ya haya, su ila mali, an rajulin tawadda fanasiya magasara wajahu kabla an ya an ya tamazmaba. An tambayi imamu malik, aka ce, ya imamu, mutum ne ya yi alwala sai ya manta ya wanke fuskarsa tun bai kurkura bakinsa ba, menene hukuncin alwalarsa? Ya kamata da sai an kurkura baki an shaƙa ruwa kafin ake wanke fuska ko? To sai ya manta ya wanke fuska tun bai kurkura baki ba. Au, a gasala zira'aihi kabla an ya gasila wajen, ko kuma ya wanke hannuwansa kawai zira'in hannunsa kafin ya wanke fuska. Maimakon sai an wanke fuska sannan a dawo a wanke zira'in hannu, to shi sai ya fara wanke zira'in hannu kafin sai ya wanke fuska. Ya imam, menene hukuncin wannan alwala? Faƙala amma allazi ghasala wajhahu qabla an yatamazza. Yace to shi wancan mutum dai na farko wanda ya wanke fuska tun bai kurkura baki ba. Fal yatamazza ko fal yumazza. Ya kurkura bakin kawai yanzu. wala yi do ghasla wajhihi ba sai ya sake maimaita wankin fuska ba wa amma allazi sala zira'ihi amma mutumin da ya wanke zira'in hannunsa Kabla qabla wajhihi tun bai wanke fuska ba maimakon ya wanke fuska tukun kafin ya zo ya wanke hannu kawai sai ya fara wanke hannu sannan fuska ya manta fuskar sai da ya wanke hannu to yanzu me yayi abun yi imamu mari yake falyaghsil wajhahu ya zo ya wanke fuska ba ya wanke hannun ba to yanzu ya wanke fuska Sun yaid ghasla dira'aini summa yaid ghasla sannan sai ya maimaita wanke hannun ko hannayen zira'in hannun sai ya sake maimaita wanke su hatta ya kuna ghaslahu ma bada wajibi har sai ya dawo wankin hannun ya zama shi ne a baya shi ne aka wanke daga baya kar ya zama na wankin hannu shi ne gaba da wankin fuska a'a sai ya sake maimaita wankin su don su zama su aka wanke daga bayan fuska an gane maimakon an wanke fuska sai a wanke hannu to shi sai ya wanke hannu sannan wanke fuska to tunda ya wanke fuskar ya maimaita wanke hannu don ya zama na ya jeranta alwalarsa kamar yadda take wancan wanki na farko an yadda shi tamkar babu kenan an fahimci abun ko to hatta ya kuna kuma, har ya zama wanke su ba da wajiyi ya biyo bayan wanke fuska ka na zalika fi makani. amma fa wannan idan ya kasance a bigiran alwalan ne matukar bai bar gurin alwalan ba au bi hadarati zalika ko kuma dai ko da ya bar gurin ya zama da lokacin dai ana cikin wannan dan lokacin ba a yi nisa ba to sai ya maimaita to amma idan har an riga an dade fa ko ya bar gurin kala ya haya ya haya yace wasu ila malik an rajulin nasiya an yatamamma ba an tambaye shi game da mutumin da ya manta kurkurar baki wayastansira ya manta bai shaƙa ruwa ba hatta salla har da ya salla sai tuna ashe ni ban kurkura baki ban shaƙa ruwa ba ban kurkura baki na ba ban kuma shaƙa ruwa ba to yanzu imam menene hukuncin wannan alwala ƙala laisa alaihi an yu'ida salatahu ba zai sake wannan sallah ba wali yumazmir wal ya kurkura bakin kawai ya kuma shaƙa ruwa me yasa yace haka bayan an riga an yi sallah yace eh ma yastaqbilu in kana yuridu an yusalli saboda alwalar ta samu kamala in har yana nufin zai yi sallah da ita nan gaba to sai ya kurkura bakin ya shaƙa ruwa yanzu alwalarsa ta samu kamala amma waccan sallah ta ɗazu ta yi ba sai ya sake ta ba ya sake wanke kurkurar bakin kawai ya shaƙa ruwa don ya jira sallah ta gaba in yana nufin zai yi sallah da wannan alwala an gane ko to Allah ta'ala muke roƙo ya dace da mu sai babu inna yin idza fama ila Sala. za mu ga ra'ana Na'am. Kowane irin abu? Ba fa kowane irin abu. Eh, da abun da ake katse ba haya dai a al'adance wanda ba zai cutar da mutum ba banda abu mai kaifi ko mai tsini ko mai sartsi an gane ko banda abu mai daraja don kana da kuɗi sai ka ɗauki dala biyar sai ka goge da ita ko dala ko naira ko yobe ko dubu sai ka sha ka rasa me za ka yi kawai ne ka yaga naira dubu sai ka goge ka goge ka yayi yayi to kayi abin da Allah zai ma azaba ba a yi da abu mai tsada ba a yi da abu mai cutarwa ba a yi da abu mai najasa ba a yi da kashi ba a yi da kashin dabba wayannan duka abu ne da ba a katse ba haya da su an gane ko eh shikenan dama ruwa shine babba in ka gana yin wani abu kafin ruwan domin kada wajen zuba ruwan da gogewa hannunka shi ma ya ɓaci. Amma idan ka share kafin ka zo wankewa, sannan kafin ka wanke ka tabbatar da ka wanke hannun ka ji kashi shi ma, to sha Allah ba za ka ji hannun yana wari daga baya ba. Amma tun abin yana nan sai ka kawo hannunka ka damula kai ka ci gaba da zuba ruwa kana wankewa. ba a share ba to zai zamanto ko da an wanke shi zai zo yana wari an gane yawa to amma aka hada abu biyu to ya fi to idan babu biyu fa in aka yi amfani da ɗaya daga cikin biyu din ma ya yi idan kuma aka ce garuwa to dama shine ne babban wa alaikum salam wa baki sosai na E, eh, yatsar ita ce madadin asuwakinka, domin wannan in ba shi ne kurkuren baki ba, gogewa da yatsar ba shi ne kurkuren baki ba, ka sa ruwa ka ya shi ɗin ka shi ne kurkuren baki. ta gane, wannan yatsa kuma gogewa ake ce masa. madadin asuwaki ne. Shi kenan in baka sa yatsa ba ka kurkura bakinka ya yi, eh, in dai ka sa ruwan ka kurkura ka zubar, ya yi ko bai yi ba ya yi, to amma wa ya fi kamala, wanda ya sa ya goje ya fi kamala, ka gane? Ma'alaikun salam. Eh, in dai ba zai cutar da kai ba, sannan kuma zai share ba zai dame gun ba, ya halatta. E matuƙar wannan abun ba abu ne mai daraja ba, e amma kada ya amfani da abun da yake da rubutu kuma, e takarda mai rubutu kar a share ba a da ita, don ba mamaki a samu Allahu a ciki. eh musamman ma irin yadda ake yawan surutai a jaridu in Allah ya yarda in dai kun zabe mu kaga ƙarya ya sheka muku amma ya kawo Allah a ciki ko to don haka kaga in ka zo kai ka goge ba haya da sunan Allah a ciki ka samu illa an samu matsala don haka duk takarda mai surutu ka nisanci goge kazanta da ita don ko da wani irin baƙin rubutu aka rubuta Allah Allah ne karka ce sai da arabiya ka gane yawa alaikum shafar eh a'a akwai ragowar hadisan da za su kawo maka shafar kunna E, lallai ka tunatar da mu akwai waɗanda suka tafi a kan cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo alwala duk sanda ake kwatanta alwalarsa akan nuna mana yana yin shafar kunne to wani wuri kuma akan ce ya shafa kansa to shafar kai da kunne duka ɗaya ne suka ce kunne yana liƙe da kai ne. shi ya sa shi ma shafa shi ake ba wanke shi ake ba domin Allah ya ce ku shafa kawunanku to tun da kunnen nan a jikin kai yake rike don bai kai cikin fuska ba don ita fuska daga kunne ta tsaya zuwa wannan kunnen ko sannan kuma bai kawo kan wuya ba kenan kunne a kai yake to don haka idan aka shafa kan sai a zo kuma a shafa kunnen kaga kenan an shafa kai gaba daya an gane ko shi yasa shi ma kunne shafa shi ake ba wankewa yake ba lura da yana biye da kai ne. Ka fahimta? Yawwa. Amma wuraren da ake wanki a duka kaga wanki ne, amma da kai da kunne su ake shafa. Don Allah cewa famsahu wamsahu bi ru'usikum. To sai suka ce kunnen yana liƙe da kai ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shafa kunne in ya shafa kai. Allah ya taimake mu. Eh za ka iya yin haka kamar mazhaba ta Imam Malik kuma tajadidul ma'i lahuma ake bukata ka sake taba musu ruwa amma wayan suka ce ina ai da kan da kunnen duka abu ɗaya ne don haka shafar kan din ya shafi shafar kunne ruwan da ka shafa kanka da shi kana iya shafa kunnenka da shi ba matsala amma wayansu duk sun tafi akan cewa sai ka sake taɓa wani ruwa to amma su ma sun ce haka din mustahabbun ne an gane ko sun tafi akan hakan din mustahabbi ne Allah ya taimake mu duk yanda kai dai in dai an samu shafar kunnen ya samu to alwala ta cika wadihun to Allah ya dace da mu dai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya fi mana muna sake tunatar da bayin Allah da yin addu'a ga bayin Allah da suke taimakawa makaranta. Domin taimakon addini yana nan nau'i daban-daban, kowa da inda yake ba da nasa gudunmuwa. Malamai Allah ya saka musu da alkhairi su suna taimaka mana da abin da Allah ya sanar da su, gwargwadon abin da suka iya. kamar yadda arziki yake hawa-hawa to haka ilimi ma yake hawa-hawa yanzu wani yanda zai iya yin kace-kace da miliyon ɗaya wani kuma zai iya yin kace-kace da dubu goma wani kuma zai iya yin kace-kace da dubu ɗaya wani kuma ya samu naira ɗari ba za ta share ba wani kuma zai yaga wa yobe mutunci bai damu ba wani kuma naira biyar ce zai iya yi wani goma wani ishirin haka ne ko ba ka ba to haka ilimi yake hawa hawa ne ba ka tsayawa ka ce sai ranar da kai kuɗi kamar nawa ne sannan ka fara taimakawa addini kuma kamar kamar yadda ba za ka ce sai ranar da kai ilimi kamar nawa ne sannan ka fara taimakawa addini hmm. gwargwadon sanin ka gwargwadon gudunmuwar da za ka bayar kamar yadda gwargwadon mallakar ka a dukiya gwargwadon yadda za ka taimakawa addini to muna tunatar da mu dai ci gaba da yi wa bayan Allah da suke taimakawa ɗalibai da littattafai a duk sanda aka gama littafi akwai bayan Allah da suke sayawa ɗalibai littattafai. Kaga wannan su sun tafi gaba ɗaya da abu. Kamar yadda su suka ce tun da malam yana taimako da karatu to ni kuma bari in taimaka muku da littafi. To kai kuma da me kake taimako? Eh? Wannan kam don kanka kake yi. To shi kenan kai ba ka da shi kuma wancan ɗin da ya taimaka ma da littafin bai taimaki kansa ba? To bai ci riba sama da kai ba? Eh? Ba wanda zai ce ya rasa abin da zai wa addini sai dai in yaƙi. Baka kai matsayin da ka kasa komi ba. sai dai in kasalarka ta kai matuka ko kuma soyayyarka da abun bai kai soyayyar da wancan yake yi ba. Wa'yansu fa za ka ga sun rungumi abun ta ko'ina, wallahi imani hawa-hawa ne bari in gaya mu, karka yadda a jika ka, wa fi zalika falyata na fasil mutana fi suna. Yanzu akwai littattafan da aka kawo mana daga jine da ne. wani ne kawai abokinsa ya buga mar waya an sa za a sa sabon littafi yace dama duk sanda ka ji za a sa sabon littafi ni ma ka mun magana in ba da gudunmuwa yanzu ya aiko mana da littattafai guda nawa ne ma eh dozin daya a'a ni ina tabbatar maka ba haka bane abinda wani yayi muka ce ba dole ne sai ka yi shi ba taimakon nan ba wai ka taya ɗalibai littafi shine kawai taimako ba akwai abubuwa da yawa wanda za a ce taimako ne a gefen makaranta akwai taimako yanzu in ka je ka zauna kai nazari wani abu ne ya fi ƙarfi wanda in na yi shi shine taimako a makarantar nan ba za ka rasa wanda za a ce za ka iya yin shi ba a unguwarku in ka duba za ka ga akwai abin da in ka yi shi zai iya yiwuwa kuma za ka iya kuma ba ka yi ba ba da kai nake ba fa ina cewa ah, ka ka ka kai kuma kana ta zaguwa an gane ko to wallahi ɗalibai, in za ku tsaya ku tsaya kuna group kai ka sani ka gane amma ba za ka iya cewa ku zo mu yi nazari ba ka karantar da abokananka har wani na gefe ya ga kuna yi sai ya zo ka tara kannenka kana karantar da su har wani kannen wani ma sai su zo ka tara ƴaƴanka kana karantar da su har ƴaƴan wani ma su gani su zo addini yana buƙatar taimakawar mutanen da suke addinin ba wai mu shi kawai Allah ya saka da alƙairi kuma idan wani ya taso a unguwar ku karku masa hassada in ya dai ya tashi a masallacin ku a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai ka tashi kai kai waje to kai ne shaitanin farko kai ne shaidan na farko kana son kowa ma ya fita a bar shi tsaye shi kadai wannan wai shi ma wai nasiha zai wa mutane eh kai eh waje eh tashi wannan ma yayi waje wannan ma yayi waje to gobe zai sake tashi ba zai sake tashi ba amma da ya miƙe yana yi ya ga kayi kalli hankalinku kun yarda kuna shauraro sai ya ƙara jin daɗi gobe sai ya tashi kuma a hakan da kuke rena shi sai ku samu karuwa a wajensa zai ƙarar da ku to wannan kam ai duk abin da aka yi shi ba don Allah ba zai zo ya fita a fili Duk sanda ka ga wani ya tashi, in dai ba ka san shi shi ɗin dama ba sa sunna ba, to kar ka yi saurin tashi. In za ka tashi ka bari sai ya ɗan dan miƙa, sai ka daga hannu, sai ka bukaci fita, sai ka fita. Addinin Musulunci bai son cin mutunci, bai son cin fuska. Hakan din akwai cin fuska ciki. Dalibai da yawa suna da suna son su taimaka amma ba sa samun haɗin kai a unguwanni daga sun fara sai a gole su to kuma hakan rusa musulunci ne Allah ya saka inda suke kokari da alkhairi wanda suke taimakawa da ilimin su Allah ya saka musu da alkhairi duk inda kuke ji addini ya ci gaba ya ci gaba sai da haɗin kai sai da yarda da juna sai da goyon bayan juna kafin nan ake samun haka amma idan za a yi yi nan a ce to ai a nan a ce to ai a nan a ce to ai to fashe ɗan ya ce ba Allah ya kare mu don haka dalibai ku rika kasa addinin ku ko ina kuna kallarsa ku rika fitar da darussa gwargwadon karfin ku kar karka fitar darasin littafin da baka gane ba kuma alari in ka barince shi ka sa shi a unguwar ku ko da mutum uku kuke samu kuna yi ku dage ku yi ta yi wani ma zai zo wata ran har ku zama biyar har ku zama bakwai har ku zama goma an gane ko insha Allah gudunmo wanda duk ka bada addini yawan matakin ka aljanna ke. Allah ya taimake mu wannan littafi da wayannan bayin Allah suke taimaka mana da shi dai muna fata Allah ya sa ya zama gudunmowa ne da zai zama ƙarin daraja a gidan aljanna mu kuma Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da tsayuwa wajen karanta shi da kuma aiki da shi domin duk mutumin da ya sai littafi ya ce fi sabilillahi to yana buƙatar a karanta shi kar ka karbi littafi ka je ka aje shi baka karanta ba ka ci amanar wannan littafi ka ci amanar ilimi ka ci amanar mai littafin kuma duk mutumin da ya ci amana amana ba za ta bar shi ba Allah ya bangiji ya taimake mu akwai wani abu sai sanarwa ko da gobe ne to akwai wa'azi insha Allah da za a je gobe barikin Sirejo don haka kar a manta kuma an ce za mu haɗu da magariba a nan a yi shirye-shiryen yadda za a tsara tafiyar sai a yi sallar isha'i bayan an yi magariba an yi shirye-shiryen tsara yadda za a tafi sai a yi sallar isha sai a kama hanya insha Allah a je domin a taso da wuri Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon halarta sallu ala nabi اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeah.